أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرينكو ولنا عشريني ديديكو عشرين دو سفر إجرى منزل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda kuma ya daidai da ashirin da takwas ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan risala wato sharhu fadlul islam wanda mun dan tafi ciki da dama kuma satin da ya wuce mun yi magana akan abin da malam yake cewa cewa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم wanda an yi bayani a kai ila qawlihi wa ma kana min al to yau sharhi za mu yi ko an yi bayanin matanin da malam ya kawo ga sharhin waɗannan maganganu da dalilansu wa zakara al musannif rahimahullahu ta'ala li tahqiq maqsud al tarjama ay khamsata adilla malam rahimahullahu ta'ala saboda tabbatar da wannan tarjama da yi wannan babi da yi ya kawo dalilai har guda biyar والدليل الأول دليل نقول شيني قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا كما أبو تالتان da mimmi kuke kafa hujja da annabi ibrahim kuna cewa ku mabiyansa ne ɗayansa ne zuri'arsa ne bayan kuma kun riga kun bar abin da ya zo da shi domin alaka ita ce alaka addini ba alaka jini ba idan dai har ya kasance addini ya raba to alaka ta jini ba za ta yi amfani ba shi yasa idan an je lahira mun sha magana na mirara wa tikrarar farko abin da za a yi rana ce da Allah zai ce al-yawmu aba'ul ansaba wa arba'u nasari yau za a yanke duk wata alaka duk wata alaka da kake da ita da wani ko da wasu kawai ajiye ta sai alakan mutum tsakanin shi da Allah to alaka ta tsakani da Allah kuwa Allah bai da alaka da wani daga cikin bayansa sai ta maganar shi rabbu ne mu kuma bayan bayansa ne don haka sa mu bauta masa kada mu haɗa shi da kowa shi kuma ya wajabta ma kanshi in dai muka bauta mai ba mu haɗa shi da kowa ba to ya wajabta ma kanshi shi kuma zai ba mu rahamarsa sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi azu bin jabal ya ce masa menene haƙƙin Allah akan bayinsa menene haƙƙin bayi akan Allah ya ce Allah da manzansa su suka sani ya ce to hakkin Allah a akan bayansa ne su bauta mai shi kaɗai kada su haɗa shi da kowa su kuma bari hakkinsu a wurin Allah in suka mai haka to ya wajabta maka shi zai ba su rahama sassan da su daga wutar su shiga aljanna nan magana ko ta ƙare da aka waɗannan abubuwa su ne a gayatu ahammiya kada mutum ya kalli alaƙar shi da wani alaƙan nan in dai alaƙa ake kallo da ƙarfin alaƙa ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyarsa wadda wata rana har sai da ya ce Fatima kamar soka ce fa a jikin shi wani yanki ne na jikinsa ya ce in an faranta mata rai an faranta mara duk wanda ya bata mata rai ya bata mara amma ba ku duba duk da haka nan da aka zo aka ce wa an dir ashira ta sai ya gaya masu ya kira dangin nan na kira kowa har ya kai ga fatima ya ce ya fatima binti muhammad ya fatima diyata halimin ne min mali roki duk abin da zaki tambaya na dukiya ta in baki amma wa amali amma ki aiki tukuru fa inni la ubni anki min Allah shay'a a ranar lahira ba zan maki komai ba yanzu dai a nan duniya duk abin da zaki roka na dukiya ta roke in baki amma a lahira ba zan maki komai ba ki aiki tukuru kada mutane su zo ranar lahira suna cewa sun zo da aiki ke ki taho kina cewa biya za ke wasan maki komai ba to kuma wani wannan magana a shi mai karshe so da aka kowa ya yi abin da zai yi kuma mutum ya ta Allah ya ba shi sabati da istiqama kullum kai ta adda Allah ya ba ka sabati da istiqama ba masifar da ta kai yau mutum ya bar gidan nan ba shi da addini in mutum ya je lahira ba addini ne ya shiga uku Nan ba wani abu da zai warware matsalar shi babu shi kowane irin abu ne babu shi matsayi ne dangantaka ne dan wane ne daga ina ya fito kabilarsa balharabe ne ko shi wane ne ba abin da zai warware matsala a lafiya sai bin Allah addini shi ya fito ko Wani lalatuhu ala maqsudi tarjama abinda malam yake nufi da wannan manufan wannan tarjaman an yahuda wan nasara wato yahudawa da kiristoci lamma tafarraqu waqtalan yayin da suka rarraba suka sassaba raghibu an millati ibrahim alaihi salatu wassalam sai suka kauce ranar na yi muku bayani a nan cewa idan aka ce ragiba fi to ya yi kenan yana kwaɗayi ya aikata amma ragiba an to ya bar abu kenan ya kyamaci abin yaƙi an korewa take ina ba ta gane shi yasa za ku ga wasu malamai da suka yi magana aka yi maganar shekan da yi maganar cewa yana ta gaba gare su min bayna ajihin wa min kalfihin, wa an aimanihin wa an shama'ilihim wasu sai suka fassara suka ce an shama'ilihim an aimanihin wa an shama'ilihim aka ce bai iya zuwa ta wurin aka ce saboda mala'iku na dama mala'iku na hagu wannan a wata fassara ko wanda suka ce haka da aka ce shi shedan yana nan yana ta gaba yana ta baya sai aka ce to wannan an aimanihim wa an shama'ilihim bai iya zuwa nan saboda nan akwai mala'ika nan akwai mala'ika to me yasa ba a ce min fawqihim kuma min tahtihim ba sai aka ce wa min fawq can kuma sama Allah tabaraka wa ta'ala ya tara nan ga mala'iku wa kasa kuma shi kuma taurin kai gare girman kai gare bai yiwuwa kasa shi dan bai yadda ya kasa aka kawo waɗannan hudu kuka dibi za ku gani cikin rajul alhan a cikin suratul arab malam ya kawo wannan fasara ya ce akwai ga waɗanda suka fassara akan haka cewa shaidan bai iya ta kawai yana zuwa ne ta gaba ko ta baya da halaka mutum amma ta gefen dama ko ta gefen hagu bai iya zuwa saboda akwai mala'iku a gefen dama a gefen hagu ta sama bai yiwa wani ya shiga tsakanin Allah da bayan bayansa huwal qahiru fawqa ibadi ba huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin aka ce huwal qahir yana sama da bayansa ba wani sama da shi saboda yana kan al'arshi to ba wata halitta kuma daga al'arshi sai sama babu ita duk wata halitta da Allah kasa take da al'arshi saboda haka duk abin da ke kasan al'arshi halitta Allah ce bawan Allah ne to kuma ba mai iya zuwa sama al'arshi saboda Allah ya daidaita a kan nan ba mai iya zuwa wannan saman shi ma ya je sama irin wannan abadan ba zai ba zai yi ba to sannan sai aka ce to kaga wannan kenan ƙasa kuma shi kuma girman kai bai yadda shi kuma ya zo ƙasa sau da aka sai a tara nan wani an tara can an tara can an tara nan ya fito ko na gaya maku da za a samu kada ka je ka fata wani wuri ce wasu taba ji yana nan ba su karanta ba ne cikin radul azhar na sheik abubakar mahmud gumi idan ka je cikin sotul araf wajen da ya fassara akan waɗannan ayoyi za ka ya kawo waɗancan ya kuma kawo wannan cewa akwai wanda suke ganin ga masarar su ne shedan ba zai zo ta dama ba ba zai zo ta hagu ba saboda mala'iku ba zai zo ta sama ba saboda abun nan ba to kuma da aka ce huwal qahir wannan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ibn al qayyim cikin tariqul hijratain nashi yace al batin ana nufin ba a shiga tsakanin shi da wata halitta ba wani wanda ke tare shi tsakanin halitta da aka bai bari ba a shiga tsakanin shi da halitta huwal batin ya fito ko to wannan dai shine wallahu ala saboda aka ala ayyata halin dai sai ga neman tsari dai daga shaidan to su wannan nan aka ce sun kauda da sai talafu ay raghibu an millati ibrahim alayhi salam wa mithluhum al-mukhtalifun fi hadhihi al-umma min ahli al to kuma kwatankwacin su waɗancan su ne su kuma waɗanda suka saba cikin waɗannan al'umma yan bidi'a. tunda kaga su yan bid'an nan sai fa da suka yi kwaba sai sa ibn al-qayyim yake ce masu shafahat idan ka duba cikin madarijus salikin yana cewa suna da shafahat kwashe kwashen yan sufiyan nan malam abun ha akwai rashin hankali domin ibn arabi alhatami da muka yi magana ran nan kan shi ko cikin ranar juma'a ne ai ku ba wasu suna ne ranar juma'a eh. yanzu mun zo wurin kawai ka shiru ka sun da kai ba ka sani ba da haka nan in ka gane ka gane ba gane ba kawai a tabi a ka ko ran juma'a da muka karanta wancan a farikatu tijjaniya ai da aka zo wurin an yi magana ibnu arabi al-hatim al shi da ke magana wannan abu to shi ne ce, su sufa waliyai ne sun kai marhaba irin ta kutubaniya su kutubawa ne manya-manyan jigajirai ne ta yadda ba a yin abu a duniya ko a ina sai in an tuntube su duk abin da ake yi da sanin su in za a yi ruwa da izinin su in ba za a yi ba da izinin su sai an tambaye su ana so a yi wa mutanen duniya ruwa ya kuka gani kutubawa su ce ya kamata sai a yi in ko bai kamata ba su ce kada yi sai ƙarshe ya ƙara kwakota ya ce sukan zo ma in abu ya yi kamari to ni ba zai da ya kamari yake ya ya ne ko yawwa in abu ya tsanani ya tuɗe ya tafi abu ya lalace ko to sai a kira su mutum kamar yadda ka gani nan gwamnati na kiran gwamnoni abu ya lalace ko a kira su ya ce su kiran su ake mitin su ma sai a kira su mitin su je sama to inda zai kwaban babbai banda ma zuwa sama sai ce idan suka je al'arshi to wai saboda kada a danne su wajen ra'ayi su ma sai su kafa su a al'arshi su kafa nasu tantin don kada Allah ya danne su da ra'ayi in an ce kaza suka ce a'a sai ce to ai dunnin to su ma sai su yi tantin su sai su yi tantin su su ma a sama akan al'arshi wajen su kafa tantunan su su ma su zauna saboda ai shawara da su abinda suka yadda za a yi a yi wanda su yadda ba kuma aka yi gardama mai tsamari dama suna da masaukinsu to sai dai ba san waye mai al'arshin ba kuma daga nan san wala eh ayi na, o wai yanzu a to ba ga mabiyansu nan kuma sun yadda ba sun mutu amma ba ga mabiyansu nan ba har yanzu suna cewa su ne waliyul khatamin da rabbani baka ji ba ana magana suna cewa su ne shi fa shi ne alwali cikin shi shine katamar rabbani ya kai kololuwar marhaba kutubiyya kutubaniya ka ji abin kamar su amma ba suna ta bi ba shi shi suna cewa shi ne karshen waliyai shi ne babba a wannan da haka da ya faɗi wannan magana kuma suka yadda ya ce za su je sama ne su kafa tancinsu daban su yi a yi maganganun da za a yi a yi mutum mai zafi amma da wurin masaukinsu in an ɓata amma dai suna da masauki an gama su dawo taura kuma ka ja ina muka gani inda muka gani ka zo karanta wancan littafin to fata saniya na dr dahiru mai gaji za ka gani inda ya ce su kiran su ake su je ma kuma ba gashi nan ma cikin wannan din da na faɗi har sun yi magana ya ce shi fa ba wani maganan ma menene addini kawai addini shine abin da kake so ya ce su wata rana su je yau mun suka ce mar'a li ghazalati wata rana za su je ne kawai inda ake samun inda bare yake kiyo ba barewa yake ne ba malam sani da yace inda barewa ke kiyo yana nufin inda yan mata ke wasa mhm. to wata rana <laughs> ya ce wata rana su gidan yan mata kawai za su je ala kiɗi suna rawa molo suna rawa ya ce wata rana in suka ga dama sai su tafi synagogue inda yahudu ke bauta ya ce wata rana kuma in suka ga dama sai su juyo sai su tafi baiti ɗakin ka'aba su je su je can kuma inda da suka ga dama wata rana in suka ga dama su tafki a su karanta wata rana in suka ga dama su tafki qur'ani su karanta yace su kawai wannan ko ina daidai ne kawai wurin saboda shi dan wahdatul wujudi ne shi ma Allah ne ya riga ya faɗi ya ce komai ma Allah ne su din ma Allah ne saboda ka wa zai sa wani umarni shi ne yayi magana yace ya ce al'abdu rabbu war rabbu abdu ya laita iri manil mu'abbad ya ce bawa Allah ne Allah ba Allah kuma shi ma bawa ne bawa ya zama Allah Allah ya zama bawa ya ce to kai don tunanin shi to yanzu wa zai sa wani aiki wa zai sa wani aiki wa zai sa wani bauta Hallaj ya koma ya ce shi komi ma Allah ne yace wamal kalbu wal khinziru illa Ya yace da alade da kare ma duk abin bautar su ne su saboda komai Allah ne ce shi ma kan ce ma fi jubba illallah, yanzu ma da kuke gani ba kowa cikin rigar nan ba ce Allah ne a cikin riga to za mu je da ibn al-qayyim yayi kace-kace da su a nuniya ɗaya bayan ɗaya yace mahaukatan banza yanzu kai Allah ne matakka ba Allah ce to da kai da ita wane ne zai dafi abin da wani sai waɗannan mahaukata ne yana nan gaba za ku gani cikin duniya sai mun shiga a yanzu buka je ma ake ba ba da kiran kowa ba ba <laughs> da kiran kowa buka ce ba ake sai ya yi shiga cikin littafin tsakarin shi sai bayan da ya bi ibnu saba'in hallat ne shi ibnu arabi alhaji, kowa hatta tarihin inda aka haifai da garinsu da kuma gidan yadda ya fito kowa da gidan shi na kowa sosai ai an zo kowane daga in dai fara fadin kowa ai duk wanda zai fara fadi farko sai ya kai shi har sai ka san shi kowa ne ai bayaninsa da gidansu da inda ya fito da inda ya halaka in ma dama iyayen shi ku ne suka haihu mana shi suka haihu mana bala'i a duk sai an bayanin tukuna to daga nan ne in ya ci gaba da kawo shi ba sai ya ci maimaita ba mutum da ya gaya ma asalinsa amma duk wanda za a fara kiran shi nan gaba in muka zo kansu sai ka ji kowa sai ka ji yadda ya fito inda ya fito da gidan da ya fito da shugaban su ma wanda ya ja shi har ya shiga cikin wannan masifa duk zai bayani a kai ke sa wanda bai da littafin kawai kama newa ko kuma mutum ya ta photocopy har zuwa lokacin da za a abin nan ba wannan shi ne a wannan sun ya fito ko sauna ka wannan shi ne abin nan sun to haka aka samu yan bid'a su ne yan bid'a da ake magana nan fa innahum bima sana'u wai ba bid'a in an zo ana maganan irin wannan bid'a bakatuwa ba ana magana wani yan kanana abubu jigan abubuwan da sun ma fitar da mutane wanda za su san an je lahira ba sai an ɗebe su an fitar da su daga al'umma ne su ake magana nan waɗannan sun yi nisa wajen banna to sai suka kwaikwayi yahudu kwaikwayon yahudu ne kwaikwayon kiristoci ne kirkiro abu in ma dai da ilimi a son rai to an kwaikwayi yahudu in ma kuma mutum ya yi cikin jahilci bai sani ba ya kwaikwayi kiristoci saboda su ne waɗannan fa innahum bima sana'u ay yakaduna yarghabuna an hada su saboda abin da suke aikatawa sun yi kusa su ma suna daina kwaɗayin wannan addini yarghabuna an hada to sun fita kenan ba su kwaɗayi ومن هذا اليهود Yahud, اليهود nasara, wanda iya ya kwaikwayi yahudawa da kiristawa shine ya haza yani shakalahum wa wafaqahum duk wanda ya kwaikwaye su yayi kama da su yayi daidai da su fi tafarruqihim wajen rarrabuwar su haza hum fil khuruj an millati islam to ya kwaikwaye su ne wajen fita daga aqidar musulunci ya fito ko so da ka munan ba abun nan ya fito wa dalilu thani hujja ta biyu qauluhu ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa babu wanda zai kauda kai daga aqida annabi ibrahim sai wanda ya mai da kai wawa wanda ya asara ta duniya da ta lahira wa dilalatuhu ala maqsudit tarjama fi qawlihi illa man safiha nafsa sai wanda ya mai da kai wawa فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه dan aka duk wanda ya kau da kai daga aqida annabi ibrahim to yana da kaso babba na wawanci shi wawa ne na ba da haka nan ba zai wasa da wannan aqida ba zai rike ta ya kankame ta har zuwa mutuwa sai ya samu roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu tabati da istiqama mu kullum mutum ya rika addu'a muna maimaita maganar nan saboda za ta ahammiya akwai sulfiya sul abun nan hanyar nan akwai sansi matukar sansi nan da nan mutum zai zaɓi saboda ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun nasu ya gudu dukkan mutane sukan yi sammako fa ba'i'un nafsahu fa mutiquha aw mubiquha mutane sukan yi sammako su sai da kansu akwai mai yanto kanshi akwai mai halako mai halaka kanshi za a yi safiya mutum yana cikin addini in ba a yi sa'a ba zuwa yamma ya fita za a iya yin yammaci mutum yana cikin addini in ba a yi sa'a ba zuwa safiya ya fita sulfi ne akan abun ba karami ba shi nan kuma ya riga ya tsare ko ina shi dai yana nan yana fizga yana son sai ya fizge mutane daga kan wannan hanya sai za mu yi ala'ayi halin ta mu ya ce mana kullum ka rika yin addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atika kai wannan in ka tashi da safe Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa an a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam saboda kada mutum ya shirka kuma ga wannan zaniya ga wannan hadarin malam mai karfi ne ana ja ta nan ana ja ta nan wannasu ai saboda haka wannasu fihi mustaqillun wa mustakthirun mutane a wannan bangaren akwai waɗanda suke yi kaɗan akwai wanda suke yi da yawa wajen abin da wajen karkacewa ومن أعظم الرغبة عن الحنفية al البدع yana daga cikin mafi girma ko ai wannan a'azamun ragabat anil hanafiya wa mawaqa'atul bid'a yana daga cikin mafi girma kwaɗayin da mutum yake yi saɓanin wannan hanya ya kisan son hanyar nan dan da an ce addin nan yana daga cikin mafi girman abin da zai sa mutum kaucewa daga waccan hanyar ta asali almuwaqa'atu muwaqa'atu bid'ah shine fada a cikin bidiyoyi hanyar da tafi girma kenan shi yasa dole ne nan gaba sai mun zo mun karanta littafi game da bidiyoyin nan domin yau mutane yau ai kokari a bambara mutum daga al'adar nan da ya saba akan yana kan bid'a dawo da shi daidai ba garamin aiki bane sai mutane kawai ga mutum kaman da gaske a masallaci a kaza amma da wani abu ya taso to sai koma kuma asali sai koma tushe to da kenan da annabi ya zo ne dama ya kori bidiyoyin al'adun da aka saba da su wanda ba su daidai da musulunci ba a cire su gaba daya wanda babu matsala sai a tabbatar da su a faɗi kuma tsarin da za a yi wajen yin su kaga an tabbatar da su ne ba dan asali suna bi abin nan bane sai dan yanzu asali musulunci ne ya tadda su ba bid'o'i su ne za su kori musulunci shi zai kori na kora ya tabbatar da na tabbatarwa a ce a rika yin su so da aka dole ne shi yasa karatun nan fa sai an daure na sha gaya mana cewa kawai kada ma ka sara akwai da za a bari ko bai yin baya nan ba sare ake a bari ba so ake wani a sa ya tauka a ci gaba waɗanda suke raya a cigaba da su ana ɗaukan mu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wataƙila har a sabon zubi wata rana haka abin yake ba ka muke fata ba lokacin barin shi haka za a kai dan bai da iyaka faɗin shi ya fi faɗin ke faɗin abin da ke ciki sai dai ka ɗebi iya inda za ka ka kai ta tafiya har mutuwar ta to mutuwa ta taddaka kuma kana ta ba sai a sa ka a cikin kamar wanda nake ba da misali mutum ya yi hijira bai kai garin da za a baya mutu a hanya shi kenan sai a isan masa a ƙarasa masa wannan hijira shi kenan amma mutum ya tunanin wa akwai kowane lokaci da zai bari to ina aka sanin da za a bari kullum duk inda ka dauko za ka ji shi malam gashi nan ba ɗan kaɗan hanyoyin da yawa kuma ga faci ya ko na ne wanda zai je zai je bakin teku ya rika ɗiban ruwan teku a cokali yana zuba a kwalba ni dai ina ganin ran da zai sa ran wai ya karar da ruwan nan a za da ni ko ya sa rai wata rana zai zo da cokalin shi da kwalba ya tarar ta wurin nan babu ya gama kwashe shi ya zuba a kwalba abin taurin mumkin to haka abin ne kullum inda za ka karanta to kullum ko sai kaga sababbin abubuwan da baka sani ba shi yasa malamai suke cewa gwargwadon karatunka da ilimin nan gwargwadon ganewarka da addinin nan gwargwadon yadda ke gane nisan inda za a gwargwadon yadda kake ƙara gane karatun nan kana gane abin da ake nema a wurinka ake so mu yi gwargwadon yadda kake gane faɗin abin da ake nema ya fito falon ta saboda haka wannan shine abin nan da su li'annaha ta al-iqbal ala Allah wa taslim domin ita hanafiya wancan ita ta tattaro ne mutum ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala ya miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to kaga ko wanda ya zama bid'a ai kaga an saba maka an yi karo da ita ko wal mutasallihu bil bid'ati lahu hazzun min as-safari dan haka wanda ya riga ya takuda shi ko da bid'a yana da kaso na wawanci ba zai ɗebe wannan abin tsatsa ba yushiku an ya azuma safahu hatta ya takhidha ghayra dini islam dinan ya yi kusa saboda wannan wawancinsa yana wawanci a yana wawanci a can to wannan wawancin nasa har ya sa ya riki wani abu wanda sabanin addinin musulunci ya dauke shi ga addini wannan shi yasa kuke ganin nike gaya maka babu yadda za a yi a samu mahaɗa wata rana tsakanin dan duniya da dan lahira har abada ba za a samu mahaɗa ba dan duniya da dan lahira ba za su haɗu ba ba inda za su haɗu har abada ba za su haɗu ba in kau kaga an haɗu to ɗaya ne ya baro gidansu ya dawo ɗayan gidan ba ku gane ba dan duniya da dan lahira to ba za su haɗu ba in kau kaga an haɗu ɗaya ne ya baro gidansu ya dawo ɗayan gidan ɗaya ko dai shi ɗan duniya yanzu ya gane cewa lalle duniyan nan da ya damka ba daidai ba ne ya bari ya komo gidan ɗan lafira kaga sun haɗu ko ko kuma shi ɗan lafira ne ya zame ya saki lafiran ya dawo ya zama ɗan duniya me yasa ne wannan magana yanzu cewa aka yi wanda yake yin bidi'a yana ta yin bidi'a yana ta yin bidi'a to wawancin shi ya yi ƙarfi daga nan wannan wawancin nashi har zai kai ga ya fara bautan wani Allah ya saki musulunci ashe nan duk wanda ba kan musulunci yake ba akan wannan aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar aqidar Annabi Ibrahim to shi shine fa mai wayo a wurin Allah wanda ya rike aqidar nan milla ta Annabi Ibrahim Hanafiya yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abinda manzon Allah ya ce yake yi to shine fa mai wayo to yanzu shi kuna ganin ɗan duniya yana ganin mai addini a matsayin mai wayo na wannan sani ba wahalalle ke gani ba kuma wawa to ya za a yi kuma a musulunci kuma shi ne mai wayo shi kuma wancan yana ganin shi kuma shi ne mai wayo to kaga akwai yadda za a yi hadu duba ta cikin suratul bakara da aka ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi munafiqan qalu inna ma nahnu muslihun kaga da aka ce masu ku daina barna a cikin ƙasa sai suka ce ai mu ne ma masu gyarawa kaga sabanin su ba kaga kenan wanda zai adi su ba wannan ne suka ce su ne masu Wani na ƙila lahum aminu kama Amanan an-nas idan aka ce masu su imani kamar yadda mutane suka imani sai su ce nu'minu kama amana sufaha za mu imani kamar yadda wawaye suka imani kaga wurin su ba mu ne wawaye ba to yaushe za a haɗu ba za a haɗu ba idan ka ga ka kawo kuna shiri kai da ɗan duniya baro kai inda kake kai ka dawo ɗan duniya ɗan duniya ba zai shiri da ɗan lafira ba a abada su su kansu kafin ma ɗan nasu su kansu iyayen cewa akai har abada ba za su shiri ba lafira ba su shiri ita da duniya kamar kishiyoyi ne to kai kuma in ka zama ɗansu to sai dai kai masu daya su ma kamar mata ne in ka faranta ma ɗaya rai sai in ka fata ma ɗaya rai haka suke su biyu na baya da za su shiri to sau naka in ka ga ɗan duniya ya zo ya kankame ka kuna shiri tare da shi to ka fara tuhumar kanka akwai inda ka zame kuka yi daidai in ba haka ba har abada ba za ku shiri da shi ba domin duk inda ka ce daidai shi sai ya ba daidai ba ne ku duba can cikin surutun ko da aka yi magana da suka ji ma annabi nuta suka yi wa ma nara katta ba ka illa alladhina hum arhadiluna ba diyar ra'ayi mu ba ma maganin waɗanda suka bi ka illa alladhina hum arhadiluna face kaskantacci daga cikin mu ma muke ganin su suke bin ka ba diyar ra'ayi wanda kowayo ba su da shi na tunani ba su da tunani suke bin ka ba su da tunani to ina gaya muku wannan maganan ko ku yarda ko ku ban man abuna wallahi al'azim har yanzu duk mutumin da yake dan duniya gani yake mai addini wawa ne yake baka sa abin da kake ba wahala kake yi saboda ya karanta maganganun manya-manyan arna na duniya suna nuna cewa asalin ma addini yaudara ce ana kaji mutanen mutum na yare su ma yare su mu ba za a amfani da addini ba a yaudare mu wannan magana karanto ta yi daga wani wuri ya yi kotun ne daga wani wuri ya ciro ta su amma asalin mabiya masu addini mai da ne suka ce wanda ya fi kowa ma yaudara a duniya ta suke annabawa suka fi kowa yaudara su suke zuwa su haɗa mutane da Allah su ce mutane su bi Allah su yaudare su to ka gaya min in an ce annabawa ne mabiyansu ba zai yi kai mamakin magana tana nan cikin shahul furka na ibnu taymiya wanda ya magana cewa الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بمبنتي بمبنتي أكان مسويا الله ده مسويا مبيا الشيطان سوى نيني توقع من رحمة سوى نيني توقع الشيطان ya bambance ya ce ga tawagan mai rahama ga tawagar shedan to ya za a haɗu wannan tawagar mai rahama ce wannan tawagar shedan ce kamar yadda aka gaya mana shi ciki cewa shi yasa ƙur'anin nan kanshi baya haduwa da abin da ba shi ba shi ƙur'ani littafin mai rahama ne kada kada da wake wake su kuma na shekar ne to ba za su haɗu wuri ɗaya ba idan ka zaɓi littafin mai rahama to wancan shirman sai ya fita ya ba da wuri idan kuma ka zaɓi na shekar to wancan na mai rahama zai tafi ya ba da wuri ba sa haɗuwa wuri ɗaya abadan na na haka mutum ko ya haddace ƙur'ani in ya koma kullum sai ya ji kiɗi sai ya ji wake-wake sai ya ji kiɗi sai ya ji wake-wake kana nan ƙur'anin nan zai da yake zai tsaya ba sai dai ya rika cewa da ya haddace wuri kaza da ya haddace wuri kaza amma yanzu ya mance haka yake ya fito ko da fa ko da in ka kalla malamai da suke karatu ba wai da fassara ba ma karatu da ake na allo wanda suka girman nan sun sani ba yadda za a yi aje gaban makarantar malam da ke karantar da yara allo a kiɗi ko yana yadda malam zan yana yadda a gidan shi ana yi a inda yake karatun nan yana yadda a yi su ma makaɗan ba sa zuwa ma wurin su kaɗa so da ƙur'ani ake karanta wurin ba wurin da za a yi ma kiɗi ko kiɗin suke a hanya suka kawo nan sai sun bari to to to kai to kai ba sa yadda so da shi qur'ani yake karantar da yara ana karantar da almajiransa qur'ani ba zai yadda ba cikin almajiransa ko da wani bai zo karatu ba aka ganshi shi can wurin kidi, in ya dawo ya za a yi kana dan malam almajirin malam aka ganka gidan kidi? rannan ka ci duka to ka sai an daure shi kaji kuma sai an samu mai malam sare sai an daure shi da mai nan ya ci bugu kana almajirin malam ka je wurin kidi? to yanzu fa amma kuma ka yadda muka zama aiki kowa da hanyar shi ɗan duniya su bi hanyar su ɗan lahira su bi hanyar su amma ba za a haɗa shiri ba in kau kaga an yi shiri to ɗaya ne ya baro gidansu ya dawo gidan ɗaya ba da wuri ya fito sau da haka waɗannan su ne abinda muke kallo a nan wurin sau da shi ku. wanda biyan kan ya azu masafuhu hatta ya takhira ghayra dinil islam dinan wanda yake da wannan ya fito ko والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم حديث خوارج وان يارد آيات وهو حديث أكتي حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية shine سنة فتاة daga cikin musulunci kamar yadda kiriya take fita daga abun harba ta zuwa ga abun farauta Kowanne sai a hanyar hadiza a Abin Sa'idu na lafudari rabuwar lamuwa da aka yi maganar nan. Wamuruƙusar ni shine horo juhu, shine fitar da tafi a addini. Warrimiyatu, a saidu Labin Yuba sabbin naɓdi, shine abun farauta da ake nufi a harbansu da kiriya. To suna tafiya a haka kamar yadda kiriya nan ta ke tafiya daga can. Ba me na sai ne manyan ribihu a Nabilu bitar biki? daga cikin abin farauta in an je akwai wanda kibiya ta kan samai a gefe ne ta harbai sun ma ya kharudu yani asahab yana tsarfil akhar sannan kibiyar ta kulli ta ɗayan gefen kaga shi kenan dan su sun fita ta nan sun shiga nan sun fita ta sanan kenan kamar yadda kibiya ke shiga haka suke shiga addini wa dilalatuhu ala maqsudit tarjama fi muruqihim wa adam ruju'ihim ila al-islam li raghabatihim anhu bil bid'ah abunda nan ake nufi wajen fitar da suke yi sannan ba sa dawowa cikin musulunci in sun fita lirarrabatihim anhu saboda ba su da kwaɗayin shi yanzu ba sa san shi sun kau da kai daga gare shi sun canza shi bai bid'a sun koma bid'a suke so sun bar nan sun koma bid'a fa haula lil su mariquna na al islam waɗannan khawarij sun fita daga musulunci kwata kwata saboda ka sun ba su ba ruwansu da shi واختلفوا في مروقهم an yi يسابعني wajen wannan fitar da suke wajen fitar da suke wajen yadda suke saurin fita hal khurujuhu hal huwa khurujun ila al-fisq am khurujun ila al-kufr aka shin fitar da suke yi suna fita ne su je su rika yin fasikanci ko ko fita suke yi zuwa ga kafirci kwata kwata sun ma musulunci ne ala kaulai wannan an mai magana guda biyu malaman diga-digai, sun yi fassara biyu asafuhuma amma wadda ta fi inganci a ciki annahum fusaqun ghairu kuffar mafi yawan su fasikai ne su ba kafirai bane fasikai ne su ke ijma'i sahabati ala adami kufri saboda sahabbai sun yi ijma'i na farkon can ba kafirai bane su kawai sun yi tawaye ne da wasu abubuwa na fasikanci naqalahu ibnu taymiya al hafi ibnu taymiya wato shaykhul islam kenan shi ya ciro wannan in an ce alhafid shi shekul islam kenan in aka ce al'abu to baban kenan abul karan abun nan abul baraka kenan shi baban shi ko kaka abun nan ba ya fito ko wa dalilin rada dalili na na hudu shine haisu ai hadisu annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna ala fulan laysu bi awliya annabi yace jama'an wani ba su ne masoyana ba kada ku rika ganin kamar masoyana ne su yace ba masoyan shi bane alhadith wa huwa bi hada lafzi la yujad bal ay mu'allafun min hadithain da wannan lafzin kadai ba za a same shi ba amma an hada shi ne da a cikin hadisai biyu ne aka dauko na aka dauko na aka hada aka samu cikakken ma'ana wal hadithul awwal hadith amr bin al-as radiyallahu anhuma hadisi na farko shine hadisin amr bin al-as annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce inna ala abi fulan laysu bi awliyai wato jama'an wane ko su waɗannan ba su ne masoyana ba wa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin kawai waliyinsa shine Allah tabaraka wa ta'ala da sauran mu'minin wa ubhima fulan satran lahu shi wana an faɗe shi ne ala sigatil mubham an ba a faɗi sunan shi ba saboda a boye shi ko kuma wal adam al hajati ila zikrihi ba sai an faɗi shi ba ba wani bukata kuma rara rufa shi ma tunda annabi ya ce kabilan suwa ne ba su ne masoyana ba ya kamata a rufe suwa nan nan kada abun ya bi su wal hadithu sani hadithu mu'adh bin jabal radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna aula an-nasi yace wanda suka fi cancanta da ni ko kusa da ni almuttaquna sune masu jin tsoron Allah haythu kanu wa duk inda suke a duniya kuma ko su suwa ne kawai masoya su ne masu tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah shine ke kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin nisan shi a wuri komin nisan shi a zamani komin nisan shi a jinsin inda ya fito kawai al-muhimmu menene a zuciyarsa ba kawai kabila wata cewa shi kabila kaza ne ko yana kasa kaza ko yana wuri kaza ko yana da matsayi iri kaza baro musulunci da wannan kawai abin da yake kallo menene a zukatan nan ya fito ko rawahu ahmad wa isnaduhu hasan wal bisul mazkuru inda al-musannifi ay mu'allafun min hadhain al-hadithain da haka hadisin da malam ya faɗi an haɗa shi ne daga waɗannan hadisan guda biyu in ka da wani ya zo bai ganshi da wannan siga bai sai bai inganta ba ko kuma wani mai kama da wannan ya fito ko wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati abinda hadisin yake nufi anna man ahadatha fil islam wanda ya kirkira wani abu ya sa a cikin musulunci walau kana min qarabati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kuji maganar nan ko yana daga cikin dangin manzon Allah yana kusa-kusa a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma ya kirkiro wani abu ya sa a cikin musulunci wanda babu shi a ciki faqad bari aminhu rasul sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya ce ba ruwa na da shi ku duwa fa laifi daya wani yayi Khalid bin Walid aka je aka yaki ba a tura su yaki ba suka haɗu da wasu mutane suka fafare su aka yi ya dawo ya ce hal ban ce ku faɗa da mutanen nan ba watannin nan watannin alfarma ne ba a faɗa sai annabi ya ce ya Allah na barranta daga abin da Khalid ya aikata ni ba sa shi ba na barranta daga abin da ya aikata to kaji wannan magana guda ɗaya abu ɗaya ne ba aka yi to ya mutum ya zo ya kirkiro wani abu na addini ya dinga yi ya ce annabi ne ya ce a yi kaga ya yi ma annabi ƙarya annabi ya ce a yi me yasa shi bai ba sannan a zo a kirkiro a ce shi ne daidai amma wanda ba su yi ba ana ganin su wasu kyauta ba ma da abin da su kuma cikin sahihin Musulunci, shi aka ce sahihin musulun lokacin da ya zo littafinsa shi sai da ya fara babin akida tukun na tashin farko kafin ma ya shiga magana komi sannan ya yi magana a kan yi ma manzon Allah kariya ya ce man ba alayya muta'ammidan falyatabawwa bawa min an na?" wannan ya sa malamai suke cewa yana daga cikin abin da ya ƙara ma imamu muslim ƙarfi a littafin sa na sahihu muslim muƙaddiman nan da ya ta farko domin ya riga ya tare duk wata hanya da zai sa kai shakka ko ka ji ɗarɗar cikin abin da zai kawo a littafin ya tare ta ya zo tun farkon littafin sa ya yi babin da ke cewa babin da wanda ɗiye ma annabi kariya to ya tanaji wurin zamansa a wuta sai da ya wannan a babin a littafin shi a mukaddimar shi farko sai da ya gabatar da waɗannan babin kafin ya fara wata magana ko ɗaya a cikin mukaddiman babin da ya sai da ya bari babin da ke magana akan munin yi ma manzon Allah karya sannan ya zo ya kawo babu ya kawo hadisi ya ce man karaba alayya Amidan, duk wanda ya man karya da gangan fal maka da minan nar to ya nemi wurin zamansa kawai a wuta baya da wani wuri to sannan ma ya gama wannan babin ya wuce gaba ya annabi ƙarya shi dai wannan babin kuma bayan mutane ne wanda aka yi shaida a kan salafiyarsu cewa salihan bayi ne mutanen kirki ne ba taba ganin ƙaryarsu ba taba ganin aibinsu ba a nan fa muka ba ku labarin abin da al-mubarakafuri ya rubuta akan kan imamul bukhari saboda kawai kada ma ko tuhumar shi a taba yi tuhuma ya ce kada a tuhume shi ya ba da labari ya ce ga yadda ya faru imamul bukhari lokacin da yake rayuwarsa ta kalaf yana neman ilimi suka hadu da wani ya ce zai bi shi shi ma su karatu tare sai dai matsalan shi damuwan shi me zai rika ci ko me zai sha ya ce ba matsala idan wannan ne zan ɗauki nauyi ta bizinin Allah zai ba mu abin da za mu ci ina da kuɗi ina da dinari dubu tare da haka ya ishe mu mutum mu sha har biya kan mu ga matsala na neman ilimi dinari dubu ko yana da lissafin zakka so wajen hamsin kenan yanzu wajen miliyan ɗari kenan yake rike da su ya ce masa don haka za mu ci mu sha a ciki har mu gama karatun shi ko wannan ya zo ashe ya yake so aka shiga jirgin ruwa ya fasa ihu ya ce kuɗin shi an mai sata ba a shiga jirgin ruwa amma sata ce amma amma sata shi ko yana da dinari dubu aka ce ka a dinari dubu dola sai da jirgi a bincike a ba karamin kuɗi ba ne ko yanzu zuwa sai ce amma sata miliyan ɗari a ya zai a duba ko ce dinari dubu aka zo dinari dubu aka duba aka duba ba samu ba a ce imam bukhari da ya ji ana neman kuɗin nan kuma ya san yana da dinari dubu nan kawai sai ya cire sai ya jefa su ruwa gaba da dinari jefa su ruwa aka sauka aka ce kai kai wannan maukaci ne ma dama mun san kai ina kai ina dinari dubu kai ya kawai an duba an bincika kowa ba samu ba aka sauka jirgi imam amma ka ni mamaki to wai ya kai da wannan dinari dubu to ban gane ya ne da su ba ce ai ni kudin nake so shi yasa na ce ka dauke min kudi ni a ce kai wawa ne ai da na san kuɗin ya sa ka biyo ni da na ba ka su ma tun daga can da baka sha wahala ba ka biyo ni ma da dan su ne da na ba ka su to yanzu ya kai da su gashi an caje ka ba a samu ce na jefa su ruwa ya ce ka jefa ruwa dinari ke ce na jefa su ruwa ya ce ai da ka sa a tuhume ni a matsayin na yi sata gara duk abin da nake da shi ko duk duniya da in yadda ita saboda ni fa yawo nake ina tara hadisan manzon Allah na tara su da yawa in ka sa aka tuhume ni daga nan za a yadda hadisan nan kuma ni na san hadisan nan gaskiya ne manzo Allah ya faɗe su to amma saboda an tuhume ni ba za a karba ba za a ce suna da rauni tunda an same ni an tuhume ni da sata sa nan zubar da su akan kada ya asara hadisan manzo Allah ko guda ɗaya, kada ya asara dan in aka tuhuman to ɗalibai in suka taho baya cewa an taɓa tuhuma ta ya sa ma duk hadisan da na ruwaito rauni ku gane maganar nan sarahatan yadda mutanen nan suka yi addini na aiki ba wai yau mutum ya tashi kawai ya tashi daga barcinsa? bayan ga littattafai da yawa a duniya da suka nuna maganar nan da yake faɗi ma ba gaskiya ba ce amma sai ki karanta su kawai ya rike wani abin da ya ga dama ya fito ya rusa hadisan manzon Allah ya faɗi abin da ya ga dama a jawo hankalinsa a nuna mai amma saboda girman kai da mukabara ya gane abin haka yake amma sai ya dinga kwana-kwana shi dai sai ya tabbatar da wancan dan kada a ce ya bar nashi ya dawo wani to me yasa su magabata a imma imamu ahmad imamu shafi shi imamu malik dukkan su za ka ga an yi maganar su wani wurin sun gane wani abin da ba san shi ba sai su canza fatawa sai a ce fi riwayatin lafi yana da ruwaya biyu akan wannan wani wurin ma a zo a ce imamu ahmad fi hadhihi mas'ala riwaya ta imamu ahmad a cikin wannan mas'ala yana da ruwaya biyu ɗaya ga yadda yake wani lokaci ma imamu shafi sai a ce a farko ga abin da ya ce a ƙarshe ga abin da ya ce a kan wannan to ne naka a ciki da ban gane ba yanzu na gane dalilin da na gani yanzu ya gina wani da me matsala in na dawo na ce ni ma yanzu na gane na yadda wancan yanzu na sabon nan a wani na gane me matsala shi ne mutum zai saboda Allah a mutum sai kankan ra'ayin sai ya rike to ku duba saboda wannan sau haka akwai abubuwa da yawa waɗanda za su zo su abun nan kuma ku kalli lokacin da shi yake ba da labarin cewa ya faje gidan wani malaminsa shi bukharin ya ci ba da labari ya ce ya je wajen wani malaminsa wanda ya tara hadisai da yawa a wurinsa amma ya ga malamin nan yana so ya kama raguma sai ya ɗaga rigar shi ya tara haka ko ko ya ɗaga wani abu mai kamar dai akwai abinci a ciki rakuman nan ta zo ya kira ta ka taho ka taho sai ya dafke ta ya ce menene a cikin wannan abin da ka sa a ciki za ka kama ta mm. ya ce ba komi a ciki kawai ina son kama ta ne na tara ya ce ya nuna ka yaudare ta kenan to tun da kau ka yaudare dabba ka yaudare dan ana abu ne mai sauki ya zubar da hadisan da ya dauka wurin sa gaba da ba zai kara dauka ne ce na ruwaito hadisai da yawa a wurinka amma dalilin abin da na gani ka iya ka yaudare dabba da haka za ka iya yin kariya. ya zubar da hadisan nan gaba daya to sannan yanzu mutum kawai tashi daga bacci ya ce mutanen nan ba su faɗi gaskiya ba sai shi ne zai gaskiya ya mutum ya rusa digadigan malamai na duniya magabata wanda an san su shi kuma yana so a shi magana shi ai za ka laɗe jikinsu ne kai daraja amma ka falle daga jikinsu kuma ka ce kai daraja sai dai wurin wawaye ku daure ku gane sauna ka wannan shine abin da muke so mu gani a nan babin nan fa yana da nauyi sosai yana da matukar nauyi sai sa muke da shi a hankali kuma za ku ga kusan har karshen littafin tun maganar da yake kenan kan wannan maganar bid'an nan kirkiro wasu abubuwa a sasu su addinin nan su ne musiba babba ya fito ko saboda haka ina ne saboda haka wannan wal bid'a ji ita bid'a da kuke gani tabba ha an wallil mu'mini za ka yanke mai ita daga jibinta mu'mini idan mutum ya zama dan bid'a ne to ya fita daga bangaren mu'mini wa rubbama azuma bihi al-hal wataƙila ma daga nan al'amarinsa zai girmama hatta yufariqa dinahum wa yunasirahum har ya koma ya bar addinin waɗannan mu'minan gaba ɗaya ya bar abin nan Wai wa yunasirahum ya koma ma yana kyamarsu yana gudun masu addini ya koma bangaren shi daban ya bi nabin nan ba sai saboda haka shi ne na to da ka gani sai sai aka ce man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra al mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira in ya riga mutum ya balle ya bi wannan hanyar ba ta mu'mine ba daga nan masifa ce kawai sai dai ta karuwa in kawai yana so ta rabu to sai dai dawo ya fito ko ya fito wa dalilul khamis dalili nabi al hadith anas radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam zikira lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam an ambato masa anna ba'd as sahabati qala wani daga cikin sahabbai ya ce ai shine wancan maganan da muka yi na cewa sun ce za su daina cin nama za su daina bacci za su daina aure za su ma dandake kansu sannan da dare kwata-kwata da rana ba za su ci abinci ba za su yi ta muttafaqun alayhi bi alfazin mutaqariba wa dilalatuhu ala maqsud at fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa man raghiba an sunnati falaysa minni da aka gaya ma annabi an ce in kuka diba kamar cikin al-i'tisam na imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala za ku ga a ciki cewa ya asalin manyan sahabbai ne suka yi wannan abu wasu kuma suka ce wasu baki ne suka zo ruwa ya kala biyu ne shi ya ce abin nan ɗinsu lafazin abin nan ne wasu an ce wasu ne suka zo suka tambaya game da addu'a manzon Allah su ai ibadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka gaya masu aka ce annabi ya kan yi kaza ya kan yi kaza ya kan yi kaza sai aka ce sai suka kalli matsayin manzon Allah shi fa an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa da wanda ya jinkira ya je jinkirta sai aka ce ka annahum taqalluha kai ka ce sai suka ga kamar ibadan manzon Allah ta yi ba kaɗan suka yi tare na annabi ba a'a gani suka yi kaɗan ce in an kwatanta da su su da wasan su ba shi annabi dalilin da yake yin wannan ba yawa shi fa an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa da komai da haka ko yayi kaɗan ka gama matsala sai suka ce to amma mu mu da ba mu san makoman mu ba mu yi wadda ta fi tashi tunda mu ba mu san matsayin mu mu ba gafarta mana ba mu san ma abin da muka yi din an karɓa ba ko a karɓa ba saboda haka sai suka ce su ɗaya ya ce shi ba zai ƙara cin abinci ba ma azumi zai kai ɗaya ya ce ɗaya ya ce shi kuma ba zai ƙara bacci ba da daddare wani ya ce shi ba zai ƙara cin nama ba wani ya ce shi da mata ya yanki alaka ba sauran magana yana cikin gida da ya zo aka gaya masa ya ce ku ne aka ce maku aka ce maku kaza kuka ce kaza suka ce ya ce to ku saurara ku ji ya ce ni ni na fi kowa tsoron Allah ya ce ina cin abinci kan ci azumi kan ci nama in na samu in ban samu ba ni kan yi haƙuri ku duba manzo Allah nikan ci nama in ban samu kuma ya ku sannan ina da iyali ina da mata na kuna ji ga ina ina da iyali na sannan nikan yi bacci nikan tashi kuma in yi sallah wani lokaci nikan yi azumi wani lokaci kuma in ta cin abinci a ga kamar ma baya azumi amma wata kuma ya ta azumi haka lissafi mana wuraren da ya fi azumin nan da yawa da aka gaya mana ya ce wannan shine suna ta kuma ba wanda ya kai ni tsoron Allah daga cikin kuma wannan shine abin da na bakku kai to duk wanda ya kau da kai daga wannan sunna tawa falaisa ruwa na da shi ba ni na sa shi ba na da gare shi wannan shine bangare na daya bangare na biyu kuma gidan dan uwansa na shan ma ba su kaje wanda ake ce masa Uthman bin Maz'un shine farkon wanda ya mutu a Madina daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mun yi magana sa har nake ce maku an ce malamai sun yi magana cikin ibanatul ahkam cikin sharhin bulugul maram ya kawo wannan addu'a ya ce wannan addu'a da manzon Allah ya yi ma Usman bin Maz'un ya haɗa duka ul kalima ciki ta yadda ake ganin cewa in kana da wani na kusa da kai dan uwanka ne ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ko dai wanda yake akwai alaka mai karfi tsakaninku idan ya mutu ka zo kai mai wannan addu'a a lokacin da ya mutu ko mata ce ma mijinta ko miji ya matarsa sun alaka ce mai karfi yau kuma an rabu to idan mutum ya zo ya aka yi mai wannan addu'a an biya shi a bangaren addu'a duk abin da za ka roƙa masa ka gama roƙa masa a cikin wannan addu'a da Usman bin Maz'un da manzon Allah ya Usman bin Maz'un in kai haka ka saka masa a bangaren addu'a ya fito ba lissani ba sauran abin da zaka faɗi mai wajen wannan abin da annabi ya faɗi ma Usman bin Mazuna cikin wannan hadda kuma ga tadin kullalla ba yawa ya karanta ta ya yi masa lokacin to shi Usman bin Maz'ud ne shi aka je gidan shi aka yi mitin tunda sun san manzon Allah na zuwa wurin dan uwa ne na shan mama na manzon Allah suna yara an sha da su wuri ɗaya shi nake ne saboda haka suna da alaka mai karfi kuma mutumin kirki ne bi ma'anar kalima matar shi ta san alaƙa su da manzon Allah da haka manzon Allah yana zuwa har gidan matsayin ya je ziyartar dan uwan shi na shammawa to sai sahabbai suka ga wuri ita ko matar mai kirki ce saboda annabi yana da hidimominsa a masallaci da mutane in ta dafa abinci sai ta aika ta ce ta aiki yaro ta ɗaure ta ce wannan ka kai ma annabi har cikin gida aje masallaci ne wannan kuma ka aje masa a majalisarsa inda yake zama in ya ga dama ya ci in bai ga dama ba ya bamma mutane su ci amma dai yana da wani a gida to kaga yadda za a samu abinci da wannan mata da take girmama mutane su sabai suna zuwa gidanta tunda annabi duk inda suka gani yana girmama suna girmama wurin nan suna zuwa wurin su rika girmamawa har bayan rayuwarsa suna zuwa suna girmama wurin nan kalli yadda suke zuwa gidan ummu aiman ko sun ji gidan ummu aiman annabi bai sun san yana zuwa gidanta da bayanan abubakar da umar su su tafi gidan ummu aiman su je gidanta su je su gaishe ta to sai dai matsalar da sun je ta fashe da kuka kullum in suka je sai ta yi kuka kullum in suka je sai ta yi kuka nan nan dai suka ta ce masu karku ga ina kuka ba ina kuka ba ne dan na san tun da Allah ya ɗauke manzon Allah na san ya zaɓa masa inda ya fi amma ina kuka ne akan asarar da muka yi da manzon Allah ya ba duniya tun daga da aka ɗauke shi Alferi ba ya daina saukowa ba wani abu da ke saukowa daga sama tun da aka ɗauke manzo Allah magana ta tsare duniya ta zama wani abu daban saboda ita a gaban aka ji manzo Allah a gaban ta ya taso mu ayman malam sani ita ce bai wanda maman shi baban shi ya mutu ya ban masa to da aka ta dade sosai tana da girma babba ce to saboda aka yi wannan magana kaga suna ziyartar ta to wannan gidan haka suka zo ziyara sai suka yi mitin da abubakar da umar aka ji hada usman wajen su hudu ko su biyar suka ce kai su fa sun tsaya sun gano aljannan nan da ake cewa za a jefa fa aljannan nan sun ji yadda manzo Allah ya zubarta ta gaskiya aikin da muke yi ba zai samu samu aljannan nan ba aikin nan aljannan aikin mu yayi kaɗan a wannan gidan don haka ya kamata mu ƙara aiki ne sama da wanda muke yi to ya za a yi mu ƙara shi ta ce sai mun yanke daga duniya gaba daya mun yi tabattul tabattul ne mu yanke daga duniya wata-wata. to menene manyan abin da suke ciki suka ce mu daina aure daga yau mun daina aure kowa ya koma gida ya saki mata shi kuma matan kada a bamu hakuri a dawo kowa ya zo ya dandake kai mu zo mu dandake wannan ya dandake wannan wannan ya dandake wannan kawai shi kenan ba sauran shawa. aka ce daya na biyu daga yau kada mu ƙara bacci da daddare na uku daga yau kada mu ƙara cin abinci da rana kullum kawai azumi za mu kai na hudu kada mu kara cin duk wani abu mai daɗi mu daina cin nama ba ruwan mu da shi kawai daga yau don waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da za a ci a ji daɗi na duniya sau da suka ce ga an yanke shawara to kowa ya je gida ya yi shiri a dawo a zartar sun tafi gida labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa manyan sahabban nan fa sun je gidanta sun yi mitin kuma ga abun nan sai ta so kafin su da ya zo gidan ya same ta matan shi Usman bin Mal'un kaga shi da shi da Usman bin Mal'un din an hada da wannan dukkan har shi mai gidan aka yi shawara an yanke shawara to sai ce na ji cewa an zo gidanki an yi taro an tattauna kuma ga abubuwan da aka ce ga abubuwan da aka ce ta ce in dai haka labari ya zo ba to haka ne ta ba ta so ta ce ga mijinta ta ce ga abin da aka yi ta tona fili sai ce to sun yanzu sun tafi su shiryo su da to gaya masu yin sun dawo Ta ce masu wannan addini ne aka aiko da shi kuma na fi kowa tsoron Allah babu wani mutum da zai tsoron Allah kamar yadda nake tsoron shi ya ce to ta gaya masu ina bacci ina cin abinci kuma ina da iyali na ta yi ma'asharar zaujiya tare da su sannan kuma in na samu nama nikan ce ban samu bari ya hakuri nikan yi azumi wani lokaci wani lokaci kuma nikan aje azumi wannan ita ce sunna ta ki gaya masu duk wanda ya kauce daga sunnan nan to na barranta da shi ba ruwa na da shi aka zo aka gaya masu sun yi shiri kuma sun dawo da gaske suke malam sani bin jiddi suke da gaske suke suka je suka yi shiri suka dawo ta ce to ku tsaya ku ji albishirin ku annabi ya ji abin da kuka shirya kuma ya zo nan gidan ga abin da ya ce su kai a shi ke nan manzo Allah ya riga ta kaburi tunda ya hana mu baya da zamu dama abin da muke nema ai kusanci muke nema zuwa ga Allah da annabi ya taka mana burki to mun tsaya inda ya da mu ka ji bambancin su da mu kun gane ya jama'a to haka mutum ba zai kirkiro abu na duk yadda kake so to ka kirkiro abin da ba a sani ba Ka ce za ka yi akwai ibada mutlaka akwai ibada mukayyada. akwai wanda aka aje aka ce ma kayyadadda ce sannan akwai wanda take ba kayyadadda ba misali yanzu ka tashi kana so ka yi azumi ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai ka yi ta yin ka ranakun da sai dama ka yi ta azumin ka ka yi kaza amma sai aka zaka ce ba kada ka yi a wata rana sai in za ka yi a wata rana kada ka yi a wata rana sai in za ka yi a wata rana shikenan kana so ka yi ta sallar nafila bayan asuba sai aka hana ka amma bayan azahar da za ka ce kai ta nafila har sallar la'asar sai an hana ka ba hana ka ba bayan isha'i da za ka ce kai ta nafilar ka har ka kai sallama yin dare kana ta yi ka sallame kai ta karanta qur'anin ka ka koma ba wanda ya hana ka kama kaga aka zo wasu abu aka ce iyakan nan sallar magriba ko kana jin karfi ba ka maida ta hudu dole ka tsaya uku nan da aka tsaya da ka komin karfin da kake ji sai dai bayan ka yi magriba ka sallame ukun ka to in kaga dama ka tashi kai ta nafila biyu biyu kana sallame wa ai sallar isha'i kana ta yi ko wanda ya hana ka wanda ya hana ka ya fito To wannan shine zama lafiya ya fito ko to shine na aka yi magana akan alqamis kenan wannan wa dilalatuhu ina ne ma a kamar rage ba sunnati na kawo ko ina ne wurin ma ya wurin ya bace yawwa ai man taraka tariqati falaysa minni duk wanda ya bar hanya ta bai tare da warragabatu an sunnati naw'ani shi wannan ragaba akan sunnan kala biyu ne ahaduhuma al-iradu anha na farko shine mutum ya kauda kai daga sunna ma i'tiqadil abdi anna ma huwa alayhi akmalu hadiyan ay min hadi rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine ran da muka faɗi a cikin da muke magana ranar lahadi da masu zuwa bace su nake mun zo ranar lahadi muka yi magana muka ce abubuwan da ke warware kalmar shahada guda goma ne ko aka jero na ɗaya bautan wani Allah na biyu mutum ya ga akwai zai yiwu ya fita daga cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zama zai iya ɗaukar wata shari'a abun nan bahari ya zama shi ya fita kamar yadda 'yan da'ira fadliya suke cewa na uku shine mutum ya yi tikadin akwai wata shiryarwa wadda ta fita manzon Allah to shine wannan kaga wanda ya fita daga wannan ya yi ridda shi kwata-kwata tun da yana ganin akwai wata shiriya wadda take gaba da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum ya dauki wannan ya yi ridda ay akmalu hadiyan min hadiyi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hadha kufrun mukhrijun min al-milla wannan kafirci ne wanda yake fitar da mutum daga musulunci kwata-kwata mutum ya tunanin akwai wata shiriya wadda ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ko wannan ita ce ta daya wal akhar na biyu ar-ragabatu an bi ta'wilin ya'ridu lil abdi zai iya yi wa mutum ya kauce ma sunna saboda wani tawili da ya zo masa wannan kaga ta ilmi ne amma sai aka yi kuskure wannan ba za a ce ya fita ba kaga za a ba shi uzuri a ilmance ne amma sai zama na tawili aka yi wanda yake bai daidai ba sai mutum ya karkace a wannan wuri ya fito ko fara la ya khuruju bihi al-abdu min al-islam wannan bai da mutum daga musulunci ya fito wa yashtaddu al-khawf alayhi li fi amrin azim sai dai kuma shi tsoro ya fi tsanani akan wannan domin shi ma ya fada cikin wani al'amari babba li'anna sha'ana sunnati wa in qalla fi shay'in wato domin al'amarin da ya shafi sunna ko da ana ganin shi a ganin kamar dan karami ne abun a min a'zamul umur yana daga cikin manyan al'amura ba a wasa da abin da manzo Allah ya karanta nasu la sabila lakum ila ma'rifati tariqi ila Allah domin mutane ba fatu da hanyar da za su san hanyar da za ta kai su zuwa ga Allah kai tsaye illa bima bayyana an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai da abin da annabi ya bayyana duk wayan mutum duk iliminsa in dai ba ta bayan manzon Allah ya bi ba to ba yadda za a gane hanyar za ta kai shi wurin Allah ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya ja mu ta sunnar kai ka ce ya ja hannunmu gaba ta ya ce ku biyo ni ku biyo ni in kai ku har wurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake wannan to shi dan haka duk wanda ya saki karantarwa annabi ya tunanin zai je wurin Allah abadan, har abada mutum ya riga ya kuskuren hanya za ka toko? ka gani da annashi ana sunna wa in qalla fi min a'zam al-umur wan nas mutane gaba ɗayan su la sabila lahum ila ma'rifati shariqi ila Allah ba su da hanyar da za ta kai su zuwa wurin Allah illa bima bayyana hu nabi sallallahu alaihi wa sallam sai da abin da annabi ya bayyana fa idza adala al-abdu anhu duk ko yayin da bawa ko baiwa suka karkace akan abin da annabi ya karantar da su walau kana fi shay'in yasirin ko da a wani abu ne ɗan ƙarami ai ta khawwafu ala nafsi khawwafu ala nafsihi an yajurrahu ma adala bihi ila ma huwa a'zamu min to mutum ya ji tsoro mutum ya kamata ya ji tsoro wannan abin da yake gani ɗan ƙarami da ya sa ya karkace din nan to zai ja shi zuwa ga wanda ya fi wannan girma daga kaɗan kaɗan a fara har zuwa manya hatta yuqi'ahu fi sharrin kabirin fi dunya wal akhirah ku dama maganar nan layi tana da gayatu ahammiya har ya je ya jefa mutum akan abin da yake sharri ne gare shi a duniyarsa da lahirarsa adana Allah wa jarana kun gani ga ibarar nan wan nasu la sabila lahum ila ma'rifati ila ma'rifati tariqi ila Allah illa bima bayyanahu an sallallahu alaihi wa sallam fa idza adala ولو كان في شيء يسير تخوف على نفسه أن يجره ما عدل به إلى ما هو أعظم منه حتى يوقعه في شر كبير في الدنيا والآخرة يا فتور عبارة جيغة سهلة أما خطيرة جدا جدا كعتد صوتي أما تنادى هذا متعني ba su da yadda za a yi su je wurin Allah sai da ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dan haka idan bawa ya kauce ma hanyar da annabi ya nuna masa ko da akan wani dan abu ne da yake ganin karami ne shi to ya ji makan shi tsoro wannan abun ya ja shi zuwa ga abin da ya fi wannan girma kuma bayan haka nan har ya wurga shi cikin sharri babba a nan duniya da lahira an gane ko ولهذا إذا نظر المرء a آثار السلف في تعظيم السنة da haka ne idan mutum ya tsaya ya lura sosai ya gama ganganun magabata hadisai na magabata wajen yadda suke girmama sunna ra'a minhum quwwata ittiba'i sunna zaka ga suna da karfi matuka wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu wa khawfan min mukhalafatiha da kuma tsoron saba ma wannan sunna walau kana fi amrin qalil ko da kan wani al'amari ne dan kana na? kanu la yahmaduna fi'lan ay la yakhruju bihi al-'abdu sunan dan haka sun kasance suna tsoron mutum ya aikata wani aiki wanda yake fitar da mutane zuwa daga sunna duk wani aiki da zai fitar da mutum daga sunna sun kasance suna jin tsoron aikata shi wal athar hadisan manzon Allah sunna da kuma gurabun abun da وإما أن يكون شرعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون شيئا عن أصحابه صلى الله رضي الله عنه haka su kullum abin da suka ɗauka shine addini ko dai ya zama sunna ne kai tsaye daga manzon Allah ko sunna ne na sahabban manzon Allah ko annabi ya aikata abu ko sahabban annabi sun aikata haka suke ya fito ko ga wani misali nan wanda zaka gani zai bada misali guda ɗaya wanda ke nuna ƙarfin su wajen wannan وفي معالم الإيمان وأن اللي تابني معالم الإيمان سنيش للدباس في ترجمة أي بحلولي أي المالكي رحمه الله تعالى للتابعين وأن الدباس يروتش أنا كيف الدباس وأن في ترجمة أي هو بحلول أي المالكي بحلول وبحلول المالكي أتكلم التابعين أكي مغانا أكتب أنه لما جلس على مقعد درسه في مسجده istada'a rajulan min ashabihi fasarra bi shay shi wannan bahlul aka ce lokacin da wata rana ya zauna kan majalisar karatunsa ya zauna zai yi karatu ko zai karantar da mutane a lokacin yana karantar da mutane a makarantarsa ko a cikin masallacinsa sai aka ga ya kira wani mutum ya yi mai magana a kunni ai ta kallama fi udnihi hofiyar sai ya yi magana da wani a kunne a ɓoye sun man sarrafa sahibuhu sun maraja ilaihi ba da burhatin وهو في مجلس درسه فصاره فقال الحمد لله yau ana karatu sai kawai sai sai ya ga wannan ya kira wani ɗalibi ya yi masa magana a kunne kuma ya ya ya amsa ya tafi ya je ya gama ya dawo ya ƙara zuwa shi ma ya masa magana a kunne ya yi ma malam magana a kunne kenan ko sai malam ya ce alhamdulillah da ya ce alhamdulillah nan sai ɗalibai suka tambaye shi domin sun ga ya yi ma wani magana a kunne ba su ji me ya ce ba shi ma ya dawo ya yi masa magana a kunne ba su ji abin da ya ce ba amma yanzu sai suka ji ya ce alhamdulillah a waje sai sai ɗalibai ko suka tambaya fasa alahu ashabuhu an sha'ani suka tambaye suka ce malam lafiya mun ga kayi magana a kunne an da amma a kunne mun ji kashi alhamdulillah fa sai ya ce masu ga abin da ya faru ko ga na yi haka ya ce inni lamma kharastu min almasjidi yayin da na fita ko ila almasjidi yayin da na fito zuwa masallaci sa'alani ahli hajatan min as-suqi iyali na sun tambayi wani abu da suke bukata a so musu a kasuwa na ban ji ba ya ce sadda ya fito zai zo karatu ne sai iyalinsa suka ce in an tashi daga karatu in za ka dawo gida yau muna da bukatar kaza kaza kaza misali na rayuwarsu shi kuma sai ya gudun kada ya zo ya yi karatu kuma ya manta ya koma gida kuma wannan bukata watakila masa bukata ce mai tsanani ba duk muna muna wannan ba gudun kada ya mance da ya zo wurin karatu sai ya kama rawaninsa gefen rawaninsa sai ya wani ya kulle kasar rawanin abin da ya sa ya kulle kasar rawanin nan ya tuna cewa in an tashi daga karatu akwai abin da yake bukata don kada ya manta kun gane in zai je gida zai je gida bai gaya ma kowa ba to kuma sai ya kalli ɗalibai kuma su gan shi yau ya kulle rawani za su yi tunani yana cikin sunna saboda ai wani dalibin yau in an yi karatun da shi zai tafi daga nan in ya tafi ba zai dawo ba in ya je shi ma sai kulla rawanin sa yace ya zauna gaban babban malami ya ga in an kulla rawani an yi karshe kulla kasar ake kun gane ba muna magana tabbatar da sunna bane to shine sai ya aiki ɗalibinsa a wani babban malamin su kuma a garin sai ya tambaye shi ya ce je ya tambayo mai ya mai raɗa cewa kulla rawanin nan akwai matsala a ciki ko ko a cikin magabata akwai wanda ya taba zama da rawanin sa kulle tunda bai son ya gaya ma su kuma mu dalibai dalilin da yasa shi kuma ya kulla rawani ya gaya masa yana da bukata a gida na ruwan su da gida ku gane maganan nan ne ɗalibin ya je tambayo masa wancan malamin ya ce masa malam ne ya kulle gefen rawaninsa ya ce a cikin magabata akwai wanda ya taba zama da sa a kulle kar ɗalibai su gani sai ya ce abdullahi dan umar ya yi haka na to shine sai ce alhamdulillah kai ko wani ya dauka a matsayin cewa ko sunna ne to akwai cikin magabata wanda yi wanda kuma bai gane shi ne yasa ya kulle ba kaga ba sai ya san sirrin sa bai kun gane magana kulle farawani kulle kafan kawai yana jin tsoron kada ya yi wani abu wasu su gani zai su kwaikwaya su dauka sunna ce kuma ya zama abin da ya ya dan fito wata kila to shine nan ya ce shine dalilinsa saboda haka suka je suna da bukata yani wasauhu ala hadatin min suki sun masa wasiya in zai dawo ya so masu wata yan bukatar su daga kasuwa fa qala qala fa qa'adtu tarfa al amama sai na kullar gefen rawani na falamma da lasu ala kursi dars ra'aytuhu yayin da na zauna kan darasi na sai na ga wannan kullin ay ra'a tarfa al amama fil ma'qudi yaga wannan inda ya kullar fa khashitu an akuna ahadathu fil islam hadathan sai na ji tsoron na kirkiro wani abu a musulunci kada wani ya gani ya ɗauka je aiki da shi fa arsaltu ila fulan sai na aiki wani zuwa ga wani wa kana a'lamu minni bil athari shi wanda aka aika ya fi ni sanin hadisai fa qala fa'alahu ibnu umar yace umar dan umar ya taba yin haka fa hamdulillah wannan shi yasa na gode wa Allah cewa ba sabon abu bane ko da wani ya gani ya tafi da shi abdullahi da umar ya taba kulliya ya fito shi ne malam ya ce unzo nahnu Haza Amurin ya yasir ka duba mu ko sai mu ce wannan abu ne mai sauki lakin ya ta kanu juna fi harri sunna su suna kokari ne akan su daidai da sunna anna man tahawana fil yasir jarrahu ilal kafi domin duk wanda ya rena dan karami to zai ja shi zuwa babba Ina ganin mu bari haka na tabi da hara na tara lagunan albaka sai mu dau sabon sabon darasi ma ji ko a wannan ko ba ji ma kun iya alhadisu sadis wa samanun ko waɗannan dai tambihul mu'minul awwa wannan na fadli la ilaha illallah bi fadli la ilaha illallah عن ابن زيد في قوله تعالى نعم من عن ابن زيد في قوله تعالى له نعبد الحق الله تبارك وتعالى تعالى بذاك وذكر ماذا ماذا تجيبه آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية بنبيك وبرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وعن طريق مسلم وموصول القلم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما نقلوب الابيض من الدنس اذا جئت من الانسان والسيئات وغفرانك اللهم اغفر لنا الى سيدنا الى ما صار اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين لا رب العالمين